Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariya na ranar Lahadi 15 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21 da 25 sai kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. A kuma kuma ana samun mu alfa radio bayan haka kuma za a same mu a duniyar gizo ta voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da sahabu aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai A Somalia yawan waɗanda suka halaka sakamakon mummunan harin bam da aka yi amfani da motar dakon kaya a Mogadishu ya haura zuwa metan da talatin. Wata gamayyar mayakan ISIS a birnin Raqqa na Siriya sun kwashe nasa na sun bar birnin karkashin wata yarjejeniyar janyewa da suka kulla da mayakan sa kai da ke samun goyon bayan Amurka. gobe litinin idan allah kai ma ke sa ran ci gaba da shawarwari tsakanin kasashen afghanistan da pakistan da china da amurka a birnin oman a wani sabon yunkuri na samun maslaha kan yakin na afghanistan to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji hirar sahabu aliyu da dr usman bugaji akan batun sake tsarin najeriya da kuma tasirin lokacin da aka ɗauko wannan batun to sai dai bakon namu cewa yayi yi to ni dai na yi aiki da obasanjo na san shi sanin da duk abin da ya faɗa ban yadda duk abin da zai faɗa zan aje shi gefe guda yana cikin wanda suka haddasa mana wannan matsalolin da muke fuskanta to muna da kuma rahoto daga kasar ghana game da kokari da hukumomin kasar suke yi na ganin cewa sun inganta amfanin gona da suke aikewa zuwa kasashen turai akwai kuma maimacin shirin duniyar amurka na mahmud lalo amma duk sai kun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Yawan waɗanda suka halaka sakamakon mummunan harin bam da aka yi amfani da motar dakon kaya a birnin Mogadishu ya haura zuwa mutum mai tan da talatin. Kamar yadda mukaddashin kakakin majalisar dokokin ƙasar Abshir Muhammad Ahmed ya gaya muryar Amurka. Mutane fiye da mai tan ne kuma suka jikkata ciki har da wani wakilin muryar Amurka. shugaban ƙasar muhammad abdullahi farmajo ya ce ƙasar za ta yi zaman makoki na kwanaki uku domin jimamin rayukan da suka salwanta na mutane da ba su aikata laifin komai ba haka zalika ya ba da umarnin a sauke tutocin ƙasar ƙasa-ƙasa hakanan shugaba farmajo ya yi kira ga 'yan ƙasar su haɗa kai don yaƙar ta'addanci yana cewa lokaci ya yi da ya kamata mu haɗa kai mu yi addu'o'i tare ta'addanci dai ba zai samu nasara ba jiya asabar ne aka kai hari a mararrabar hanyoyi da ake kira zobe da aka yawan zirga-zirga a kai a mogadishu babban birnin kasar wata gamayyar mayakan isis a birnin raka a siriya sun kwashe nasa nasa sun bar birnin karkashin wata yarjejeniyar janyewa da suka cimma da mayakan sa kai da ke samun goyon bayan amurka waɗanda suka yi wa 'yan bindigar na isis zobe wani kakakin mayakan da amurka ke mara baya faɗa yau a lahadi cewa mayakan na isis sun kama fararen hula da za su yi amfani da su a zaman garkuwa a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin 'yan tabayan na siriya da ake kira syrian democratic forces da amurka ke mara baya da kuma 'yan isis din kamfanin dillancin labarai na reuters ya ambaci wani kakakin 'yan tawayen na siriya yana cewa an kammala yakin amma ana ci gaba da faɗa kan 'yan bindigar da suka rage a cikin wannan birni tun farko wani mai magana da yawun 'yan tawayen ya ce duk wani ɗan ISIS da ya saura a cikin birnin na raƙa za a tilasta masa yin saranda ko kuma ya halaka. Wato ranar Juma'a ɗaruruwan farar hula ne suka tsere daga birnin domin kaucewa dannawar ƙarshen da ‘yan tawayen suke shirin yi domin ƙwato birnin daga hannun mayakan na ISIS. Gobe Litinin ne idan Allah kai mu ake sa ran ci gaba da shawarwari tsakanin kasashen Afghanistan da Pakistan da China da Amurka a birnin Oman a wani sabon yunkuri na samun maslaha kan yakin Afghanistan. Taron na kasashen hudu da aka fi sani da lakabin QCG da za a yi a yankin Gulf an samu tsaiko na watanni goma sha shida. Manyan jama'ai a ma'aikatun kasashen waje na waɗannan kasashe su za su wakilci kasashen nasu a wannan taro. kwamitin na kasashen hudu an kafa shi ne a cikin watan janairu shekara ta 2016 burinsa shine kowace ƙasa ta yi amfani da ta kan gwamnatin afghanistan da mayakan sa kai na taliban su zaɓi shawarwari a zaman hanyar da tafi dacewa wajen shawo kan wannan rikici labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc A Venezuela, ‘yan ƙasar sun tafi rumfunan zaɓe yau Lahadi domin kada ƙuri'ar zaɓen gwamnoni 23 a duk faɗin jihar, a ƙuri'ar da ake kallo a zaman zakaran gwajin dafi na shugaban ƙasar mai ra'ayin gurguzu da ke tsaka mai wuya. Wato, an shirya an dama dai a bara aka shirya gudanar da zaɓuɓɓukan amma hukumar zaɓen ƙasar mai goyon bayan Maduro ta jinkirta shi saboda ƙuri'ar ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar 'yan gurguzu ta shugaba maduro za ta sha mummunar kaye ana jin cewa ko da 'yan hamayya sun lashe galibin jihohin babu tabbas za su samu ikon tafiyar da al'amura a yankunansu masu hamayya da gwamnati suna shakkun ma hukumar zaben za ta gudanar da zaɓe sahihi shugaba maduro dai ya jaddada cewa sabbin gwamnonin bayan sanyi yi rantsuwar kama aiki za su miƙa wuya ne ga majalisar rubuta sabon tsarin mulkin ƙasar wacce ta kwace iko daga hannun majalisar dokokin ƙasar wacce 'yan hamayya suka mamaye. haka ma a austria an buɗe rumfunan zaɓe a zaɓen ƙuri'a-ƙuri'a da masu fashin baƙi suka ce zai kai ga sake farfadowar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau guriyar jin ra'ayin jama'a ya nuna goyon baya ga Sebastian Kurz ɗan shekara 31 da haihuwa wanda shine shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya wanda har wa yau shine kuma ministan harkokin wajen ƙasar wanda aka wato wanda ya samu nasarar sake farfado da wannan jam'iyya matakin da ya karfafa gwiwar masu matsanancin ra'ayin riƙau wato bayan da gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar ta ruguje batun baƙin haure ko kuma shige da fice shine mamaye yaƙin neman zaɓe Austria wacce al'ummarta da kaɗan ta gaza miliyan tara ta karɓi masu neman mafakar siyasa ko kuma 'yan cirani dubu casa'in a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar galibin su musulmi a lokacin da ake fama da matsalar 'yan gudun hijira to wannan matakin ya janyo goyon baya ga masu matsanancin ra'ayin riƙau ko kuma kyamar baƙi waɗanda suke goyon bayan a tsananta dokokin shige da fice. Wutar daji a jihar California a nan Amurka wacce ta yi barna a sanannen yankin da ake noma da haɗa barasan nan da ake kira wayan da turanci tana ƙara yaɗuwa bayan mako ɗaya wutar tana ci gobarar da jihar bata taɓa ganin irin ta ba a tarihi. Yawan waɗanda gobarar ta halaka yanzu ya haura zuwa arba'in ya zuwa jiya Asabar yayin da wutar wuta daban-daban goma sha shida take ci gaba da konawa a gefe ɗaya kuma wutar girman a gefe ɗaya kawai ma wutan ko kuma girman wutan ya kai kilomita ɗari 160 ta ƙona gidaje da wuraren kasuwanci 5,700 kuma mutane kimanin ɗari ne suka gudu daga gidajensu amma wasu sun itashi. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla masana da masu sharhi akan harkokin yau da kullum a ƙasar najeriya na ci gaba da faɗan albarkacin bakinsu akan batun sake tsarin najeriya da kuma irin tasiri da wannan abu zai yi ga ƙasar abokin aiki na sahabu aliyu ya tattauna da dr usman bugaji dan siyasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum kuma ga hirar tasu menene ke hura wannan wutar kuma me yasa al'amarin maganan cewa gyara fasalin kasar ya fi kamari ko tsanani a daidai wannan lokaci eh, shin saboda dan arewa ke mulkin Eh, eh, kasar yanzu a ko da kurakurai ne a yadda gwamnati take tafiya ya sa waɗannan kiraye-kirayen suka yi yawa yanzu ko me ke assasa wannan batu na cewa a sake fasalin Najeriya. To ni ina ga biyu ce ta haɗu, kaga dai ɗan arewan ne ke yi, amma kuma mulkin namu na ɗan arewan har yanzu ya kasa fito da wata mafita sahihiya wadda za ta tsaya ta ce ga abin da ya kamata a yi. ya kamata mu yadda da cewa mun yi jinkiri jinkiri na cutar da mu wancan bangare kuma dama jira ake dama ka sani yadda ƙasar take tafiya da an ce ɗan arewa ne da ko dama za su taso da wasu buƙatu nasu wanda yana nuni ne ga cewa kila kafin nan a lokacin da nasu yake yi suna ganin kamar ah, ba sa samun abin da ko kuma in nasu yana yi suna samun wani abu wanda ya ɗara na sauran to yanzu ba sa samu sar ka bar su yi amma shi kansa wannan ka san kuskure ne da in ana son a zauna lafiya sai an gyara shi mu muna ganin a matsayin mu na mutanen arewa wannan abin da ake yi mu ɗauke shi dama ce da muke da ita na mu ma mu kawo gyare-gyaren nan tunda ai ƙasar nan mu ce duka baki ɗaya ba wanda ya isa ya zo ya mana tilas kuma ba wanda ya so ya kawo gyaran da mu ba mu yarda da shi ba kuma da kwai hanyoyi da ake bi sanannu wanda aka shimfiɗa su a tsarin mulki idan ana son a yi gyaran nan kuma idan ma za a yi wani gyaran ai su za a bi ba wata ba wani abu za a yi ba saboda haka ba mu da haufi kuma ba mu da shakka mu ma mu zo mu kawo namu gyare gyaran kuma wasu abubuwan da suka faɗan da ba mu yarda da su ba mu ce ba mu yarda da su ba kuma mu kawo tsarin da ko kuma mu kawo hanyar da ya kamata a yi tunda abu ne na in baka yarda ba wannan bai da sai a zauna a zaure a tattauna to kaga wannan abin da kake neman nafa ba zai yiwu ba ka tsaya ga abin da zai yiwu dr bugaji arewa da kake magana wacce na sani gabanin ko kuma daidai lokacin da aka zaɓi shehu shagari ba ita ce arewar yau ba da rarrabuwar kawuna tsakanin musulmi da kiristan wadda a da babu wannan ko da a jihohi an samu bambanci an yi wannan amma aka zo zaben ƙasa da musulmin arewa da kiristan arewa baki ɗaya suke magana a zamanin yau an samu rarrabuwar ka a fili an samu faraka tsakanin waɗannan eh, jinsuna ko kuma al'ummar arewa kun mm. ɗinke wannan baraka a zaman sahabu ina tabbatar maka rauni ne na shugabannin arewa ya kawo aka samu wannan ka koma baya lokacin su sardauna ai babu ko ba su ke shugabancin ba amma babu saboda haka rauni ne namu kuma mun gane haka kuma an ɗauki hanyar gyarawa kuma ina tabbatar maka yanda muke magana da shi shugaba na dattawan arewa paul onongo yanzu da irin maganganun da muka yi da wasu gwamnonin da waɗanda muke dai magana su na yi imani cewa wannan abun abin za a iya gyarawa ne cikin lokaci kankani dama haɗama da zari na mutanen arewa da ƙin kawo shugabannin da suka dace waɗanda shugabanni ne ba ilimi babu natsuwa ma a cikin kawunansu kuma ba abin da suke hari sai bai baitulmali a sace kuɗi ba san abin da inda za a ba. Na karanta cewa shugaba Obasanjo ce duk masu magana cewa ana akwai buƙatar wai wani eh, federaliya akwai wani buƙatar wai a rage wasu haƙoƙi a mai ce mutane da ba san Amurka kuma masu son zuciya ba Najeriya ba ta buƙatan irin waɗannan abubuwa baki ɗayansu. Menene ra'ayinka kan? To ni dai na yi aiki da Obasanjo. Mm. Na san shi sanin da duk abin da ya faɗa ban yadda. Duk abin da zai faɗa zan aje shi gefe guda. yana cikin wanda suka haddasa mana wannan matsalolin da muke fuskanta na san shi sani gwargwado ma'ana ba wani mutum bane yake hange daga nesa na zauna ba kowa daga ni sai shi na mun yi abubuwa tare duk abin da obasanjo zai faɗa maka tattara shi zane aje shi gefe guda saboda saboda mutum ne wanda dama can wato ban san abubuwan da ya ba da yana shugaban kasa na soja wanda suka zauna shi za su amma ni abin da na gani mutum ne wanda yake son kan shi ko mutum ne wanda bai iya da magana ko mutum ne wanda yake ba abin da ya sa gaba sai yanda zai samu wani abu ya lalata sauran abubuwa don abin da ya mana kenan a ƙasa ba tun kafin a kai ga inda ya nemi wucewa na fahimci haka kuma da ya nemi ta zarce mun ga irin abubuwan da ya wanda ya rusa ƙasar don bai samu abin da yake so ba saboda haka ni kam ni dai usman duk abin da obasanjo ya faɗa tattara zan ya aji ko, magana sama ba na yi a jama'a to madalla dr usman bugaji kenan a tattaunawarsa da sabu aliyu ita kuwa kasar ghana ta himantu ne wurin ganin ta inganta amfanin gona da take aikiwa zuwa kasashen turai To ko menene sa kasar ta ɗau wannan matakin a daidai wannan lokaci? Ga Ridwan Muktar Abbas da karin bayani a cikin wannan rahoto daga birnin Accra. Tun a shekara ta 2015 kungiyar ta EU ta yi wa gana barazanar za ta ja kunninta dangane da wasu kayan lambu na ta ɗauki da tsutsotsi da aka aika kasuwannin turai waɗanda kansu isa duk sun ruɓe. a latinas Ghana ta dakatar da aikiwa da irin waɗannan kaya waje tsawon watanni uku bayan kungiyar ta EU ta sake samun wasu kayan ɗauke da guba. Ko da yake dai an ɗage haramcin daga bisani. Hukumomin ƙasar ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa sun duƙufa ƙa'in da na'in wurin gano sababin abin da ya faru. da yadda za a yi maganin sau. An kuma ɗora wa hukumar kare shuke-shuke da ƙa'idodin aiki nauyin binciken dalilan rashin bin ƙa'idodin ƙungiyar ta EU na tabbatar da kyawun kayan lambu ɗin. Professor Alex Dodu ne daraktar hukumar kula da kyawun kaya ya bayyana cewar. The German government supported the Ghana Standards Authority Gwamnatin Jamus ta taimakawa hukumar tabbatar da kyawun kaya ta ƙasar Ghana ta kafa cibiyar nazarce-nazarce domin tabbatar da cewar duk ɗiyan itace da sauran kayayyaki da ke fita zuwa ƙasashen turai sun kai matsayi a zancen inganci da ƙungiyar tarayyar turan ke bukata. Da kuwa na tuntuɓi Malam Musa, wadda manomi ne na kayan lambu yadda aka yi kayan nasu ke samun matsala ya bayyanar da inda matsalar ke fitowa. Wannan abin ya safe waɗanda suke siyi wurinmu suna kai da shi. Amma ba mu cikin gadin nan ne abin ya safe ba. Zaman dara abinmu turawan sun gan kama abin na da kyau. In an fito da shi wurinmu nan, an ji da shi wurin sun je su yi nan to wannan ribagin nan kayan da suke sa daga wurin shi ke kawo wannan masara eh. ga su. amma shi malam shu'aibu ya koka ne game da matsalar rashin kasuwa ya kuma bukaci taimakon gwamnati kasuwa na ne ya yi sanye kaɗan da matsala mu nan taimako wanda muna nema da to a bude muna kasuwa da kasan la muna aiki da nan gana kuma inda gwamnati ya tange mu ya samu wani fili kuma ya bamu ina da kyau kasan ya yi muna kankani. sai dai a bangaren masu kasuwancin kayan lambun da ɗayan itace na nan gida sun nuna ƙosawarsu game da bayyanar tarin kantuna na 'yancin rani da ke shigowa da kayansu daga ƙetare hakan na matukan addaban kasuwancinsu. Mu da ke sai da kayan nan, za ka fito da kayan ka sai a barka da su, domin in ka faɗi farashinsu sai a rinka faɗan cewar na kantuna sun fi sauƙi. Roƙo muke yi, hukuma ta taimaka mana, hukumomi dai tuni sun ka fara waye kan waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a wannan fage musamman ƙananan manoma domin tabbatar da an samu bakin zaren warware abubuwa da suka zama sanadin azawa gana karamcin fita da kayan lambun ta waje. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Eh, To ma da a gaida Redwood Muktar Abbas kenan. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu mu a nan Washington karfe ɗaya da minti goma sha 19 kenan na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirinmu na wannan mako zai dubi ne kan wutar dajin da ta mamaye arewacin jihar California yayin da ma'aikatan kwana-kwana ke kokarin shawo kanta ya zuwa lokacin hada wannan rahoto. Sunana Mahmud Lalo. a daidai lokacin hada wannan shiri wutar dajin da ta karaɗe arewacin california na ci gaba da ruruwa sanadiyar iska da ke kadawa lamarin da ya tilastawa dubin dubatan mutane ficewa daga muhallansu a ƙaramar hukumar sonoma da ke california wutar dajin ta yi ta ruruwa a unguwanni har da magonakin jama'a kuma hukumomi na ci gaba da nuna damuwa domin kada iska ta sauya akalar wutar zuwa yankunan da bala'in bai shafa ba dave larson da ke zaune a unguwar glen ellen ya yi ta maza ya koma gidansa domin ya cici kyanwoyinsa sannan ya duba ya ga ko gidajen makwabtansa na nan daram It was as light as day because the fire was so big behind my house. I had intentions of staying and fighting the fire. Wutar ta sa ko ina ya haske kamar tsakar rana saboda irin girmanta, musamman a bayan gidana na yi tunanin tsayawa na ƙoƙarin kashe wutar to amma akwai curin wuta da ke faɗowa kamar girman akwati. Saboda haka sai na ɗauki muhimman abubuwa kamar katin shaida da fasfot ɗina, sannan na kwashe sauran lokaci uh, ina neman na na kuma yi nasarar samun ɗaya sai na shiga mota na fice sa'o'i uku bayan da na dawo sai na tara komai ya ƙone a wuri na wannan kamar an saki makamin nukiliya ne na kwashe kwanaki biyu ina tunanin abin kamar a mafarki amma sai na bani da komai aikin da nake yi kullum ya watse yanzu haka kayan wanne a jikina abin ya yi bambarakwai absolutely Ɗumbin ma'aikatan kwana-kwana ne suka ɗunguma domin taimakawa wajen kashe wannan wuta, amma duk da haka wutar ta ci gaba da ci ta ko'ina kawai ga sai ka ga itatuwan wutar lantarki da suka zube amma abin da ma'aikatan kashe gobaran suka fi mai da hankali a kai shine a dakile ƙananan curin wuta kafin su faɗaɗa captain gordon o'brien shine shugaban ma'aikatan kashe gobara a yankin alameda we have red flag warnings for wind and um, muna tura gargaɗi uh, kan yiwuwar iska ta kaɗa wutar zuwa wasu yankuna lura da irin wutar da um, muke fuskanta ana sa ran za su cinye a lokaci guda saboda haka ba mu mai da hankali wajen um, dakile wutar ba mun fi mai da hankali ne wajen kare gine-gine da ke kan hanyar um, wutar da sauran abubuwa akalla mutane sama da ashirin ne suka mutu a wannan wutar daji sannan ba ga wasu da dama ba a ranar larabar ta gabata aka sake ba da sabon umarnin neman mutane su fice daga wasu yankuna sai dai duk da barnar da wutar ta yi dev da gidansa ya kone kurmus ya samu wani abun amfani a gidan nasa wanda ya gina a shekarar 2004 One thing that I really kicked myself for not grabbing before the fire came was uh, my grandfather's 100 year old wani abu da ya ci mun tuwa ƙwarya shine da na manta ban ɗauki bindigar mahaifina ba wacce ta kai shekaru ɗari wacce kuma da ita aka harbe shi lokacin yakin duniya na biyu wannan abin mamaki ne a lokacin da na batta tana kusa da wani akwatin talabijin ɗina wanda shi ta ne na rike to za dai a kwashe makonni kafin a gane ainihin irin ɓarnar da wannan wutar daji ta yi da kuma tsawon lokaci da za a ɗauka kafin rayuwar ta koma kamar take a da yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wannan wuta ta daji a jihar ta california to a wani labari na daban kuma a yau ake sa ran shugaban amurka donald trump zai janye goyon bayan kasar ga matsayin da aka cimma ta dakile shirin makamin nukiliyan iran amma kuma ya sauye ra'ayinsa kan soke shirin a maimakon haka ana sa ran zai shimfiɗa sabbin tsare-tsare kan wannan yarjejeniya ana hasashen mai yiwuwa shugaba trump ya bayyana cewar matsayin da aka cimma da hukumomin washington da wasu ƙasashe biyar a shekarar 2015 ba ta kare wani muradin amurka ta fuskar tsaro wannan mataki da ake sa ran zai ɗauka zai baiwa majalisar dokokin ƙasar wa'adin kwanaki sittin domin ta yi dubi ko ya cancanta a maido da takunkumin da aka saka wa iran a baya ko kuma a'a. da yawa dai daga cikin 'yan republicans da 'yan democrat ba sa goyon bayan maido da takunkumin wanda zai sa a soke wannan yarjejeniya kuma rotani sun nuna cewa akwai alamu shugaba trump zai nemi majalisar ta maido da takunkumin masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu a madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma Salihu Garba da Sarfila Hashin Gumel. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. sakon farko na cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta samar wa asibitocin najeriya kayan aikin zamani ba wai hana likitoci aiki a asibitoci masu zaman kansu ba daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe wannan sako na cewa haba shugaba donald trump kada ka manta cewa mulki baya dorewa ko da musulmi ne muddin akwai zalunci amma mulki yana ɗorewa muddin akwai adalci ko da kuwa kafiri ne domin ba gaskiya ne ba ka riƙa masa wa ƙasar iran akan makaman nukiliya a hannu ɗaya ka bar ƙasar koriya ta arewa kamar an aiki bawa garin su daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya birnin kebbi Wannan sakon na cewa muna jinjina wa rundunar sojojin Najeriya bisa samame da suka kai na hallaka mayakan Boko Haram da dama a jihar Borno. Allah ya ƙara ba su nasara kan dukkan masu aikata miyagun laifuka a faɗin ƙasar nan amin daga Alhaji na Marke direban mota Faki da Isihun Dila Faki. wannan sako kuma na cewa salon voa hausa da fatan kuna lafiya a madadin al'umman garin mahuta da kewaye muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaka ya kawo mana kujerar es a ƙaramin hukumar ɗandume a ƙarƙashin alhaji umaru amiru mai gizo domin ci gaban ilimi a ƙaramin hukumar ɗandume da ma jihar katsina baki ɗaya sako daga abba sa'ad mahuta Sakonmu na gaba ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga ya ce asalamu alaikum VOA Hausa. Muddin ana so a inganta harkokin ilimi a Najeriya, to lallai sai an kirkiri dokar da za ta tirsasa jami'an gwamnati barin 'ya'yansu su yi karatu a makaranta guda da 'ya'yan talakawa. Wannan sako na cewa fatan alheri VOA Hausa. muna jajanta wa al'umman kasar Africa sakamakon hadarin jirgin dakon kaya a kusa da gabar tekun kasar. Muna fatan Allah ya kare aukuwar haka nan gaba amin. Daga Alhaji Umar Forever da Alhaji Ado Yaro da Alhaji baradada patiscom a jihar Yobe. sakonmu na gaba ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce samun mutane 45 da kasancewa 'yan Boko Haram a ci gaba da shari'a da ake yi wa waɗanda ake zarge da zama 'yan Boko Haram. Wannan babban nasara ce, muna fatan za a yanke musu hukunci da ya dace da su. Sakonmu na ƙarshe na cewa muna taya tsohuwar ministan al'adun ƙasar faransa audrey azule murnar samun matsayin sabon darakta janar ta hukumar bunƙasa ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya saƙo daga baba gana alhaji dabuwa unguru jihar yobe to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice Somalia yawan waɗanda suka halaka sakamakon mummunan harin bam da aka yi amfani da motar da kun kaya a birnin Mogadishu ya haura zuwa mai tan da talatin kamar yadda mukaddashin kakakin majalisar dokokin ƙasar Abshir Muhammad Ahmed ya gaya muryar Amurka. Mutane kuma fiye da mai tan ne suka jikkata ciki har da wakilin muryar na Amurka. Shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Farmajo ya ce ƙasar za ta yi zaman makoki na kwanaki uku domin jimamin rayuka da suka salwanta na mutane da ba su aikata laifin komai ba, haka zalika an sauƙi tutocin ƙasar ƙasa. Haka shugaba Farmajo ya kira ga 'yan ƙasar su haɗa kai don su yaƙi ta'addanci yana cewa lokaci ya yi da ya kamata mu haɗa kai mu yi addu'o'i tare ta'addanci ba zai samu nasara ba. Wata gamayyar mayakan ISIS a birnin Raqqa na kasar Siriya sun kwashe nasi nasu sun bar birnin garkashin wata yarjejeniyar da suka cimmawa da mayakan sa kai da ke samun goyon bayan Amurka waɗanda suka yi wa 'yan bindigar na ISIS zobe. Wani kakakin mayakan da Amurka ke mara ba ya faɗa yau Lahadi cewa mayakan na ISIS sun kafa fararen hula za suna amfani da su a zaman garkuwa. a halin da ake ci kuma ana ci gaba da gwabza fada tsakanin 'yan tawayen na Siriya da ake kira Syrian Democratic Forces da kuma da Amurka ke mara baya da mayakan na ISIS. Gobe Litinin idan Allah kai ke sa ran ci gaba da shawarwari tsakanin kasashen Afghanistan da Pakistan da China da Amurka a birnin Oman a wani sabon yunkuri na neman maslaha kan yakin Afghanistan. taron na kasashen hudu da aka fi ko kuma aka sa lakabin qcg da za a yi a yankin galb an sami tsaiko na watanni goma sha shida manyan jami'ai a ma'aikatun kasashen wajen kasashen su za su wakilci kasashen su a wannan taro kwamitin na kasashe hudu an kafa shi ne cikin watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha shida haka nan burinsa shine kowace ƙasa ta yi amfani da martabanta kan gwamnatin afghanistan da mayakan sa kai na galibin zuwansu. to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma gobe kenan idan Allah ya kai mu da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin sabu aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya taimaka ya shirya ya ba da umarni malam sidi da injiniyanmu na wannan lokacin mr alphonsus baba ya ko bakiri ne ke sallama da ku a huta lafiya